Yeah! shi algeta wannan da kuke gani a kaka da kakanni a nan jihar difa an san mu da wannan algeta kuma in an ɗauka man musamman ma kanton maini nan aka hi sanin algeta saboda shi shatima ganga wanda ya huddo ma sunan jihar gabaki daya ko in ce ma sunan nijar kin gabaki daya an san shi a nan maini aka yi shi kuma a nan maini aka koya mishi algeta ya zamanto abun kallo abun tarihi alin misali in kuna gani yau in ana shiga difa a shigowan difa akwai wani kaman gunki mai busa algeta a saman to wannan duka dai dan a nuna ma jama'a tarihin da ya bari ne to amma kuma alligator nan da musamman ma ana busa ma kaman sarakai da kuma maina duka dai wayanda suka shahi jinin sarauta su ake busa ma da algetan ma daga an yi wasa gidan sarki ake ajewa kuma komi da wayan su sarki yake dauka sarki yana musu salar yana ba su komi da komi amma yanzu ba haka bane to yanzu algeta ina gani kala biyu ne akwai algeta na motsa jiki akwai kuma na elegance menene elegance a hausa ake cewa kamar na yanga kenan akwai taken da aka buga yawanci sai ka gani mutane rawan da suke yi ma kamar rawan yanga ne ake yi to akwai kuma na motsa jiki wanda kawai in ka gani zaka ce mutanen na hankalin su ya tashi ba su san abin da suke yi ba to akwai da shetima wanda sarki ya naɗa bayan shi kuma akwai kanin shi shi ma ya iya amma yawanci duka da shi shetima shi ake nema a ko ina ana harakan algetan nan kuma akwai wani guda wanda shi bai da makawa accident ne yayi yana zaune shi sai ya zamanto babu mai algeta ko guda a cikin gari in ana wani sabga ko aure ko abin nan a ji a ɗauko shi a aje shi ya zo yana busa to yanzu dai babu wani wanda zai ɗauki gurbin abin nan amma na yi ta bakin kokori na na yi ta kokuwa na ce mishi na kwatanta mishi bai sa yaron shi ba ko guda amma dai abin da muka gani kaman gani ake duk wani mai irin wannan sana'an kamar an maida shi baya a cikin jama'a a ba haka bane shi harakan giltir wannan duk wanda ya rike shi zai ci da shi kuma zai fudda sunan garin zai fudda sunan shi